ga ma wannan masallaci masallacin Abdullahi ibn Abbas wanda ke mabera di sakwato inda muke karatun littafin mu mai tare albarka muwaffa malikin na imamu malikin ibn anas imamu darul hijra idan na bi da karatun muna cikin kitabun zakati a kitabun zakati yau za mu tashi a babi na 20 babi na 20 babu zakatul hububi wa zaitun yau dan uwa malam Mustafa yana da uzuri to shi yasa malam Isa Ibrahim ce zai ci gaba da ja muna baki ba dai yayi bayani ba kun san shi wanda ka ja muna kitabut tauhidi gidan Ibrahim kama kallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب زكاة الحبوب والزيتون حدثني يحيى عن مالك أنه سأله أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر باب زكاة الحبوب والزيتون باب زكاة الحبوب kwaya sauran kwayoyi koya ko koya ka ce sakwatanci koya ma'ana duk wani abu wanda aka shukawa ko a dasa shi ya hito ya yi zangarniya shi koya kama kama daga dawa masara irin su shinkawa da sauransu za su tara kalimar hububi za ta shiga shi ma daga magana dama mun san akwai wannan sabanin na alhassan basri da su ishmamu shaukani da zanjawai da muhammad ibn abi ibn abdurrahman ibn abi laila sun tafi kan wancan hadisi na abu musa al-ash'ari da mu'adh ibn jabal na cewa asnaful arba'a su aka fita da mazakka daga cikin asnafa da su asnaf al-arba ash-sha'ir wal hindatu wa tamr wal zabib sun tafi haka ina jin mun yi wannan magana a cikin karatun bulugul maram wannan hadisi na Abu Musa al-Ash'ari da Mu'adh ibn Jabal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la ta'khudhu la ta'khudha illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a ash-sha'ir wal hindatu wal zabib wat tamr guda hudu kenan to shi yasa wadancan malaman na ambata sun ka tafi kan wannan kaulin wasu kuma malamai da cikin mazahibul arba'a dukkan su gaba daya da ko in ce mazahibul salasa don Imam Ahmad yana da kauli biyu kauli wancan hadisi kaulin wannan bangare na cewa a'a dama waɗancan ash-sha'ir wa zabibu wa tamru al hilbatu suna wakiltar sinfina ya ka ce ash-sha'iru yana wakiltar sinfin dush ya an kace alhillatu alkama yana wakiltar duk irin makamantanta ya an kace azzalibu doku attamr yana wakiltar duk abubuwan mutimar abubuwan itace sai suka ce sai wanda suka yi tarayya wajen kama kamar yaya kamar duk abin da yake ana bai hicce na hicce na yana ya'ya ya'ya ne suna azuwa ba irin 'ya'yan da ba su a zuwa ba sai da wani gyara A'a ana iya aje shi haka nan ba tare da wata matsala ba kamar da aka aje da kuma yana iya zama abinci ga al'umma ko kasa kamar yadda dino ka zama abinci to in dai yi dan gicce na to yana da zakka sai aka diba aka ga cewa babu abin da zai yi kama da dan gicce ta ko zabibu mai ɗauka ajiya kuma mai ɗauka cewa ya koyar da mutane abinci a gari sai zaitun zaitun ne mai cikin lafin hadisi a kula zaituni kiyas na kiyasi na akai ga tamru da zabib to sannan in ka koma can wajen abubuwan koya da sha'iru da hidatu an ka ambata sha'iru a yana da kama shine bali sha'iru kamar irin a ce abin da aka aka mulkina da shi abin nan. dawa mai kama da dawa alkama ce ko mai kama da dawa yawwa to sai aka ce to tun ba tare kama da ita su dawa dawa duk jinsinta su shinkafa duk jinsi ne su gero duk jinsi ne su sauransu saboda mi saboda sun yi tarewa da shariri guri biyu na farko duk abinci na da za a ce an kawo shi a gari a ce an kawo abinci yin wata ta yi na biyu dukan shi ana iya sa shi cikin buhu suke a sa shi cikin buhu a adana shekara ɗaya shekara biyu shekara mu shekaru bai lalace ba to kuma nassan hadisi cewa ya wusuku to duk abin da aka sa cikin wusuku yana ɗaukar wannan siffar kila na fata a gani to kan haka sai malam ya buɗe wannan bayan ne ya sa kaɗo abubuwan da nassan hadisi bai ambata ba amma ya sa kaɗa su cikin waɗanda nassan hadisi ya ambata ta hanyar son ya kama ya sa ya gwada mana wata kamanceceniya da su saboda ni saboda illa guda ta ba su ne ko mun masu usuli suna cewa idan illa ta zan guda to shi kenan sai hukunci ya zan guda ko kamar misali in wannan abin ko da ba a san suna ne ba yanzu an ka fara kirkiro shi in ya zan yi an ka kurba yana bugarwa sai hankali ya gushe sai aka ce to ai ya zama giya ko yana da hukuncin giya ko tunda kullum muskirin khamrun to sai suka ce ya illa anan bugarwa to duk abin da ka bugarwa ya zan illa ina fata mun fahimci wannan to wannan sai malai budawa ne ba dai kan haka yace babu zakatul hukumi zakat koya su gero su dawa su masara su mi su mi sannan wa zaituni da zakkar zaituni waɗanda guda jinsin gabi hadisi bai ambace su ba to bari mu jimi ya kasance muna sai ka mana hadisin farko haddathani yahya an malikin haddathani yahya an malikin annahu sa'ala ibn hishab sa'ala ibn shahab daga imam maliki imam maliki ya tambayi ibn shahab az-zuhri an zaitun da game da hukuncin zaituni wajen zakka hukuncin sai ibn shahab az-zuhri yace fihi al ana haida zakka dai a bada dai bisa goma nashi ashe kaga kenan ibn shahab az-zuhri da ra'ayin yana da zakka zaituni ko amma nasi mai zo da shi ba amma me yasa yake da zakka saboda ya haɗa tarayya da tamr da zabibu sifa biyu sifa ta farko abinci na mai kore 'yanwa. sifa ta biyu ana iya aje shi ya ɗauki shekara wa shekaru sai ɗauki wannan an gane wannan to ga tafsil dalla dalla da malam zai game da zaitun din qala malikun qala malikun wa inna ma قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العصر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا zakata فيه وسيكون في وسيكون في منزلة النخيل ما كان منه سقطه السماء والعيون أو كان معلا ففيه العشر وما كان يسقى بالنقش ففيه النصف عشر ولا ولا يمرص شيء من الزيتون في شجره قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون إمام مالك تو أما هو كسني أنا كربا daga zaituna al-ushur ushuri لن ɗaya bisa goma ba da an yi usara bayan an kaɗe shi an ɗebe shi daga uwa ta sannan waya ya buluga zaitunuhu hamsata a usukin shi zaitun ɗin ƙwayoyin koyar ta kai usuki biyar kila fahimta bayan an taɗe shi an gama ya isa ƙiba an ɗebe an yi usuki in ne an diba an gaina usuki biyar to sana ka da zakati to fa ma lam buluk zaitunu amma wanda koyar zaitun ɗin ba ta kai khamsatu awsukin wusuki biyar ba fala zakata fihi babu zakka don manzo sallallahu ya faɗi da kai ne ya ce wusuki biyar an gane wannan sai ce wa zaitunu zaitun bi manzilatin nakhili matsayin iccen da dino yake an gane ya matsayi guda sai buga da iccen da jino. kamar yadda shi ma iccen da jino din in yi ya'ya ya'yan sai an ɗebe an sa cikin buhu sun kai wusuki biyar sannan akwai zakka to shi ma zaitun ne haka nan qiyasan na kai. Zaitun ne bai da nassi an gane wannan ma kana minhu wa zaitunu bi manzilatin nakhil ma kana minhu ma kana minhu saqatu as-sama'u wal 'uyunu aw kana ba'lan fa fihi al-'ushur duk zaituni wanda yake sama ruwan sama sun ka sha da shi shi as-saqatu as sannan wal 'uyun ko ko ruwan gebe ko ruwan indararo ko ruwan marmaro suka sha da shi aw kana ba'lan ko tsace na wurin addadan sai sanyi na na ubangiji da ya kawo wurin to fa fihi al in ka gama ka samu suke biyar sai uku sai ka ba da bisa goma sai bisa goma na ɗari uku shine sai talatin amma wa ma kana misqabin nabhi abinda ake shayar da shi da yin ban ruwa ban ruwa kai ka sha da shi fa fihi nisful ushuri to sai a bada nisful ushuri rabin wancan abin da ka basuwa in can da zo mun ce ka bada sa'i 30 to sai ka bada sa'i 15 wala yukhrasu shay'un min az-zaytuni fi shajari amma shi zaituni ba ba a kharisi ba a kiran wanda malaman gona su ce a kaddara adiba wasu ki na zai shi ba a yi saboda ni saboda nafsi ga takharisin zabibi da tamur da ya tsaya kuma ina jama'a bata wannan imam malik na da wannan ra'ayi mafiya malamai suna da kai har kusan mazahibul arba'a suna da fahimtar cewa ba a takharisi sai ga zabibu inabi kenan ko hala kauni inaba in yana danye in yanne ne bushe sai zama zabibi to sai ga bi ko tamu an gane to da zabibi to amma sun tafi kan cewa ibn shahab zuhri da duk almajirai ne da imam malikin da duk almajirai ne sun yadda ana zakkar zaitun ba tun tana da nafsi ba kiyasan na an kai akan mi akan tamru wa zabibu an gane karatun wa sunnatu indana والسنة عندنا في الحكم التي يتخذها الناس ويأخذونها أنه يؤخذ مما تنقل السماء من ذلك وما تقته العيون وما كان بعدا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق في الصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة العنطة والشعير والصلت والصرة والدخن والمخ والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصل وتصير حبا قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا imam ya ce wasu sunnatu sunna inda na a mu yan madina gaba ɗai sunna ce tabbatatta a malaman madina ba su da zabani ga wannan kaulin da za a ambatawa fil hububi ga ga koya koya yana nuhin wanda aka ci ba kwaya ta sha ba ko koya allati yadakhiruha an-nas wadda mutane suna aje suna dauka aje kan siffa ta dai ko yanzu dai abincin da yana dauka aje shekara ɗaya shekara biyu shekara uku kaga bai da bambancin da hillatu bai da bambanci da shari'u bai da bambanci da zab da zabibu bai da bambanci da tabu yana mi yaddahiru min ma yuddaharu abinda ka dauka ajiya da yake na sifa da dai ko ta biyu wa yaquluna ha kuma ana ci a kawo abinci ga gari a ce masha Allah an kore yunwa Allah ya tsare a gari misali kaza wa ne kaza a ce yunwa ta shiga kila saboda yaki saboda kaza saboda kaza da aka ce to Allah a taimaka musu da abinci shi an kai musu buhun tunka ɗari buhun tunka ana ce an kai abinci kai kayan da abinci haka kai a dai kara kashe su kowa haka ba yau ashe buhun tunka ba abinci na ba kaga layu layu kalu kenan ko Ka kaga bai doki siffar da yukalu ba ko da yake yudda hau yudda hau ba mai dokar siffar yukalu yawwa to sai suka ce eh, eh, mutanen madina suna da kaulin sai yana ɗauka ajiya sannan kuma yau ya kuluna a kawo shi a gari a ce mashi Allah to sai an ka ce an kawo gari mi an kawo sai an ka ce buhunan shinkawa ko buhunan dawa ko buhunan gero Ba ka ce an kawo abinci wannan mi an bai ciwa duk kana ciwa kuma duk suna kore yunwa ko staff food ko ba haka ba to duk abin da ya hada siffar ka biyu yuddakar wa yukan ana iya aje shi kuma ana iya cinai. ya kore yunwa to shi ya illolin biyu na abubuwan da aka wa zakka duk abin da abincin da bai ɗauki wannan siffa ba a ƙaunin mutanen Madina to bai da zakka ina fata mun fahimci wannan Ya ce, yace uka domin masa sakatu sama ana karɓar duk cikin wanga dangi abinda in dai sama ta sha da shi min zalika na wancan abin da ka ɗauka ajiya kuma ana ci wa masa sakatu luyunu da abin da mare mare sun ka shayar wa ma kana ba'lan da abin da ya kasance tsace na sayu ne sun ka tsotso ruwa daga ƙasa to ana karba al'ushuru ɗaya bisa goma na wannan abin da aka samu in dai wannan abin ya kai wusuki ya kai da sadi hamsa ta hausa kenan wa ma su kiya bin nazar amma da ban ruwa abin da an ka share da ban ruwa kai mai abun kai kai ban ruwa kai kai rijiyar murtsace ko ko kaje wata dibara ce ta janyo ruwa daga wani tafki ko wani wuri kullum sai ka zo ka ba da ruwa to shi kuma ni ushuri amma idza balaga zalika khamsati awsukin amma in ya kai wusuki biyar wusuki biyar shine sa'i ɗari uku fi sa'il awwal annabi sa'i na ba na yanzu ba wannan yana kamar waɗannan abubuwa guda biyu da su imam malik ya kauri shafi'i ya kauri abu hanifa da su shi sakat ce bi sa'il awwal sa'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'in farko na asali sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam kare fassara na da imamu abu hanifa yana ganin cewa komi ana yawa zakka komi hatta da timatir kai ko ɗata kana wa zakka duk gaba ɗaya komi saboda ni saboda ya ɗauke duk abin da ka saka cirar abinci da rizqul lahina eh eh wa atu haqqahu yawma hasadi eh eh a yayin da kuma shi kuma imam shafi'i shina dan ja da ja eh da kayyade cewa sa'in madina shi a daidai da imam malik kullum na cewa sa'in madina sa'ul awwal sa'in madina ya a kawo sa'in makka ko a kawo sa'in iraki yana musu ne ce ba a au da shi sa'in madina aka au da shi waɗannan lokacin da abu hanifa bai samu ya zo gaba da gaba da imam malik ba sai almajiri ne muhammad abu yusuf ko wanda muka ce abu yusuf eh, eh yaqub ibn ibrahim abu yusuf a shi ya zo ya ga imam malik yana cewa yaya kake cewa ka cire wasu abubuwa da kana cewa ba su da zakka alhali dukkan su abinci na ko da baka yadda abinci na ba a garin ku a wani gari abinci na sai ce yi, e, amma ai kana da masaniyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya raja karbi zakka abubakar umar usman ali duk sun rayu sun karbi zakka in ban da Ali na karshe ba da Abubakar da Umar da Uthman duk Madina sun ka zauna ko ba haka ba dukkan su daga manzo sallallahu alaihi wasallam ha Abubakar ha Umar ha Uthman babu ɗaya daga cikin su wanda mun kace ya karbi ya karbi zakat timatiri ko ya karbi zakat bata ko ya zaɓi ka sai a sai Imam Ali ya jero mai kayan gona Ya ce ba mu taɓa samun nafsi guda daga cikin wanda ya karba ba to sai mu karba gare su sai Abu Hanifa sai sai Abu Yusuf ya shiru kame da wannan kadiya Ya ce duk abin da ba a karba ba amma mun samu nususu da yawa sahabbai khulafa sun karbi zakka da waɗanda abubuwa da nika ambata ma wannan shi ya shaida ta za mu zo ga nassin ko mu ce hadisin Umar bin Khattab ko yace ya ambata kan haka sai ka kasa sai ka abu abu Yusuf nan take sai ce lalle na dawo gare ka lalle duk abin da kayan gonan da bai doka a jiya yanzu ba sai an yi wata dibara ba kamar timatiri kaga ana ɗauka da amma sai yi dabara ko a nike shi a sa cikin gwangwani ko a caccage shi a shanya gara na ya bushe amma da ku kwandon timatiri sa ɗaki a ji shi haka shi sati guda a gani nawa haka samu kaga ashe bai ɗauka bai ɗauka ajiya ko eh kun ku? wanda aka kawo timatiri a ce ma da lanka mai abinci sai dai an kawo mai idan kayan miya ko amma ba abinci ba to sai nan take abu yusuf ya dawo ya ce ya yadda yanzu abinda bai doka ajiya ko bai kore wa a gari bai karɓar zakka har ɗalibai da suna ce haɓa malam da sauri sauri haka maza maza ka dawo ya ce wallahi hujjar da ya bani ko abu harifa an rayu bashi ita yana yadda imamu shafi yana cewa to kai aka rabar Allah bisa ka ce a wani sa'in yan madina sai kake ta ce muna sa'in kowane wuri sai ce a zo wannan daga cikin abin da malamai suka suka hikaitowa na irin wannan sai ce a ɗauko mutum goma ɗan madina da daidaitattu sannan a ɗauko mutum goma ɗan da bayan madina ba sai a auna duk ɗan madinan da ya cika hannu ne daidai wa daida aka zuba cikin sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam sai shiga sai ya yi daidai ba kari ba rai cikin mudu mudun nabi sallallahu alaihi wasallam amma duk dan wanda ba dan madina ba yace ko in ya zuba ko ya yawa ko ya kasa yace shi yasa naka ce ma sa'u sa'i ahlul sa sa'u halin madina ina da mun gane take wani shi yasa imam malai ya ta tawa sai ya ce mi bisa'il awwali sa'il awwali da sa'in farko wanda sa'i sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam shine mudu guda hudu amma wa ma zada ala khamsati aw sukin abin da ya wuce wasu kibiyar to fa fihi zakatu bi hisabi zalika da shi aka lissahi a hidda nashi kaso ko eh za an ce an ka samu mudu 300 ko eh mudu 300 da 30 ma'ana da mudu da mudu 30 sama kaga ai babu wata matsala ko ba haka ba sai ka hidda can mudu 300 an ce a hidda sa'i 30 ko eh shi ma wannan muta mudu 30 a hidda ɗaya bisa ɗaya bisa goma nashi ina jin guda uku ko kada ta gaba da sa'i talatin da uku shi na fa ma zada fa fi hisabi zalika kenan ba irin zakar dabbobi ta ba zakat kuɗi ko ko zakat zahabu wal fiddatu wal da sauransu da a kayan gona su ba su da waqf waqf abinda aka ce ma lokas interval a ce tsakanin wata farilla zuwa ta farilla ba ta da bambanci ko su dan abu kaɗan yana karuwa da shi aka lissafi amma kusan zakar dabbobi tara kuma daga biyar babu canji har tara duk babu canji da zakkan raƙumi biyar da shidda da bakwai da takwas da tara duk guda ta ko mhm. to mu ci gaba malam yace kala malikun to shin hububu hububu yace mi a hububu ko ya danga kaman me da me malam zai zai zana muna waɗansu waɗanda a wancan lokacin akwai su kuma yanzu har yanzu akwai su illa dai wata kila ce wata nahiya babu su wata nahiya akwai su wal hububu lati fiha zakatu hubub din da aka hidda zakka al hindatu al kama wannan nasin hadisi yazo da ita wa sha'ir da sha'ir shine wanga da kun kace ma acca kun kace mai komi sha'ir wanga da aka wanda aka mulkina da shi ni kuka ce mai da Hausa alkama ko ita ce alkama akai ko eh eh aka ita ce alkama bali acca ko bali ita ce shashiri hmm. amma yin hatu ba farata ba mai kama da inda ita alkama to amma shi wancan bali ne suna da kama acca ko to shi kenan to wannan su ne alhidatu alkama shi ne acca waɗannan su an hadisi da ya zo cikin abubuwan da an ka ambata hadisin abu sul da hadisin Mu'adh ibn Jabal ko sannan wasultu ana kamanta ta an kamanta ta kamata shari'ar take amma in kare ya kai rege kati wata sifofin ta ba abin zaka ce mata dawa zaka ce mata dawa sun tara siffa guda a bata kai irin karhi ko inganci ko tsada ko kaddara sharir ba ina jin ai dawa kenan eh dawa kenan wa zurra da masara zurra والدخن da gero ko دشنكاوا والعدس دعدس da shinkafa wal adas da adas na haka suka fassara mana shi wal juljubanu da juljuban nomi suka ce mai wal suna fassara shi wake eh, waken Borno wake ne shi kuma wannan yayi kama da menene abin da aka nikewa a Eh, alayhu da shi yawwa juljilan wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan min al-hububi na kayan koya nawa ne, maji kusan kaga ya faɗi hindatu daya sha'iru sultu zurra dukhunu urz adas juljaban lubiya juljalan guda tara ko guda goma akwai ƙarin da suka yi sun ƙara turmus sun ƙara pool an ƙara himus. an ƙara basila waɗannan guda in ka haɗa su da waɗancan guda goma sun zan guda goma sha biyu a cikin hukum su a hukum in kana son fassara su da sanin jinsin su na san lokacin akwai sanda ma aka kawo su sun tabbatar lokacin Allah shi kan shi malam Kano Binci lokacin da ana yi muna wani karatu muna kanana ana karatun harkar zakka lokacin ina da yaɗin Sudan na sai an ka zo da kowane cikin kwalba kowane an ka sa su da an ka ce rubiya a ce gashi ba bukata kasa fasara ce. jujjalala a ce gashi eh turmus a ce gashi na aiki muka zuwa ana karatu duk jinsin ɗin gaba ba da mun gani da ido ba amma cikin ne aka haza su ya zo sudan ya ɗaukuwa wasu ya zo egypt ya ɗau shi mariga ya hannun wa babu ta'ala na to waɗannan su ne guda goma sha hudu waɗanda a cikin hukuku akwai guda bakwai waɗanda a simaru akwai guda bakwai waɗanda a cikin kafani masu kwalfa su ko sai an balle irin su gyaɗa irin su kwaras kwaras kila gani to haka ne an ka tarkata su sai su ba su kiyasi da waɗancan kudin sun cewa sun kai waɗancan hadisi ya ce ma abu musa ashari da mu'azu ibn jabal cewa la ta'khudha illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a akula la ta'khudha illa min hadhihi al-asnaf arbaa ba cewa yi la ta'khudha illa min hadhihi arbaa ya sa suka ce ya sa wata kalima cewa al-asnaf al da suka ce abinda aka ji Al'asnafu asnaf jam'i na shin abinda as-sinfu family kila an gani, to kun san ko a dabbobi ko a su malan ga sunan kila ni magana kamar na shiga gona wani ko ba haka ba masu agare yawa akwai a ce da kaza da kaza da kaza jinsin su guda ba zai ko mun gane wannan da kaza da kaza abubuwa kaza kaza kaza jinsin su guda har kai Allah kabila ce a gare su har kabila to idan suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ishara na yayi zuwa ga kaba'il nan na abubuwan da aka yi zakka ba ishara na yayi ba zuwa ga in eh, ɗaiɗaikun su ya ce su idan ka ɗauki henda tana da family kabilarta to duk jinsin ɗinta yana cikin sai ba shi hukuncin kamhu surake ta sannan in ka ɗibi shari'u ba mun shari'u da dawa layi gudana ba kana iya bambanta gero da maiwa ba duk yan gudana ba yawwa ko a dawa ta mu gare mu na akwai jaddawa akwai marar dawa a waki akwai ɗan kwana arba'in ko ba haka ba akwai dan mi akwai dan mi akwai dan mi ko to sai a sai a tsaya a yi ta faɗa ma ko ne da wake dan barno da wake dan sakkwato da wake dan kwana arba'in sai a ce ma haka aha sai ba da jinsi kuma ko jinsin sai ba da siffa a fahimta siffa tana iya haɗuwa a manyan zan family ko kabila su sun bambantu kamar yadda kabilan na haɗuwa siffa su ta bambantu kamar yadda kasan mutane ko ba haka ba to yanzu ba sai a ce da kabila wacce kaza kabila wacce kaza kalma ka duk zare su guda ba kai ka san kana shan mamaki in masu magana kabila sun kace da bai da banufe da balarabe wai zare su guda kai sai ka sha mamaki ko ba haka ba eh to kila baka san irin wanda suka wannan kashe kashe ba ko kamar yadda yankunan yankokan kasa yake sai suka ce annabi cewa la ta'khudha illa min hadhihi al-asnat al-asnat shin yati al-arba'a sinfin waɗanne sai ce alhirtatu sinfinta wa Shari'u sinfi ne wa zabibi sinfi ne wa tamu sinfi ne to kuma in kan lisa ba sai waɗanga ɗai duk wanda ya ce ana zakka ko da bai ga hadisin gaba in abin ka kaksa abubuwan da ya ambata na zakka ne za ka sami cikin kashe-kashe guda uku guda uku guda uku kila wannan ko na malam ya ce والحبوب التي فيها الزكاة والحنة والشعير والسلت والذرة والنخل والأرز والعدس والجبال واللوبيا والجلجلات وما أشبه ذلك شوى وما أشبه ذلك ثورا سنا غدا هدنغا سوني الترمس والفول والحرص والمسيلة سؤال وما أشبهها من الحبوب التي تسير طعاما كنجبا التي تسير طعاما وأن ذاك زمان أبنشي يعني كاسو أبنشي أشي الحمد لله أنكا أبنشي to fa zakatu zakatu ukhadha minha ana karbata ga waɗannan da an sada wata siru habba bayan an girbe ta an mai da ita koyatta cikin buhuna kana imam malik ce kun ba a taharisun su fa su waɗanda ko ai do na za su kama su na ce ka cigaba da ci a'a wannan su musaddaquna fi zalika mutane masu abin za a gaskata su cewa da aka yi buhuna kai kace kaza sai a ce kawo zakati in yana in bai da a ce ba a cewa tsakaninka da Allah ba ga mutum a ce tsakaninka da Allah bai kai ba ko tsakaninka da Allah ya kai ba bukatar wannan wai kuma domin hun fi zalika ma da faru abinda sun ka doka sun ka bayar a karba dai a wuce wasu ila malikun wasu ila malikun maka yuqaratu min az-zaytun al-ushur aw nisfu aqabla an-nafaqati am ba'daha fa qala la yunzaru ila an-nafaqati walakin yusalu 'an ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قال فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيت أخذ من زيت العشر بعد أن يعصى ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه shin to zai tuna yaushe aka hidda ushuri yaushe aka hidda rabin ushuri ba magana wai an sha da shi ko ba sha da shi wannan an san da shi ko shin tambaya a qablan nafaqati aw ba'daha tun kamun a ci a ɗibi wani abu da wannan lisahi akai kaddara lokacin da kai zaitun kai kana da zaituni kana dan diba dan diba dan diba in ya kai lokacin zakai zakka sai an yi lisahi na abin da kacce a haɗa da shi ko ko dai abin da aka gani ba a kula da abin da kacce shi ya tambayin fakala sai ma mali ce la yunzaru ila nafakati duk abin da ce ba a kula da shi duk dan abin da ka zuwa na dibar tumu da dibar wasu abubuwa ba a lisai an gane ai walakin yusalu anhu ahluhu kawai za a tambayi masu zaitunu nawa gare ku kama yusalu ahlu ta'ami an ta'ami kamar sauran masu abinci da aka tambaye su buhu nawa kai ko da me nawa kai wai saddaquna kuma za a gaggata su bima qalu duk abin da sun ka faɗi faman rufi'a min zaituni khamsata aw sikin duk wanda Allah ya bashi albarkar zaitun din sai an ka daga mai shi ya kai wasu biyar fasa'idan haƙe da biyar ukhira min zaitunihi al-ushur a karbi ushura daga cikin zaitun nashi ba'da an yi usara bayan an tafi an tafi wa man lam yurfa min zaituni khamsata aw sikin wanda ba daga mai zaituni mai kai wasu biyar ba kenan daga hudu zuwa ƙasa lam tajib alaihi fi zaitunihi zakatu zakka ba ta wajaba ba musu ki an kace an fahimci wannan qala malikun qala malikun wa man ba'a zar'ahu wa qad salaha wa yabita fi akmamihi fa alaihi zakatu wa laysa 'ala alladhi ishtarahu zakatu ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء قال مالك إمام مالي يتي wata fatawa ce sha'ala ta malan ina da gonar zaitunu ko ina da gonar dai shukka ko wace iri wanda aka yi mazaka ko da binne ko zabibi sai ni sai da ita yaya isa sanin abin mu saurara kala malik wa man ba'a zar'ahu wanda ya sai da shuka ta yi wa qad salaha alhali suka ta gyaru waya bisa ya bushe fi aka mamiki cikin kwafsa ta yi cikin kwalfa ta ya riga ya bushe ya isa ci ba dai aka ya ci shi ko kila bai bukata haka nan kawai noma yaka in ta kai kawai sai sar to fa alaihi zakatu in dai ta gyaru ta isa ce ɗiba ci dai za a yi sai sashe ta to yayi da zakka amma walaysa ala in yayi da zakka shi wanda ya sayar walaysa ala allazi ishtarahu zakatu shi wancan da ya sayi babu zakka gare wala yasluhu bai'u zarih sannan a kula baya halatta a sai da shukka hatta yayi masa fi akamami sai ya bushe wa yastaghni an al-ma'i ya tuta daga ruwa sai ya bushe wa ta gura illa dai cewa da yace da malai yace sai ya bushe ba abuna da an ka ittifaki kai ne ba abin da aka ittifaki kai ne sai ya zan rasa ruwan ga kalima ta bi wa yastaghni an al-ma'i ya rasa ruwan bai lalata shi amma in ya zama ko bai bushe ba tun dangogen shi kashe yawa gare su ko da bai bushe ba ko da bai saki ba kai sai ta ɗiba ba amma in ya kai tashi ɗin aka ganin cewa yanzu to babu matsala ba matsala ana iya ya tsira insha Allah ko in dai ba wani abu samawiyun ba irin ambaliya ko gobara daji ko wani abu amma don wayar rashin ruwa ko don wani abu ya lalata shi suka ce ya halatta a wannan za mu samu karin bayani muka zo babu bayyin harkar ciniki sai da sai suwa kala maliku imam malik ya ce fi kaulin lahi ta'ala ka karanta malam قال مالك في قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة وقد سمعت من يقول ذلك هذا قالت مالك قال مالك إمام مالك يتي في قول الله تعالى inda Allah ce wa atu haqqahu yawma ku ba da haƙƙi ne ranar girbi haƙƙi ne haƙƙi ya haƙƙi anan kala shi ma mana ce anna zalika abinda aka yi da haƙƙi a zakata zakka aka yi da haƙƙi kaga ya sai ce ya wata rako tun da ya kai mai shan ko amma ba ta ba isa nan ba sai ce wa kada sami to mai ya gudu zalika na ji haka karatun fa na ji shi na ji waɗanda ka cewa wa wa wa atu hatta yawm hasadi zakka aka yi kila fahimta eh mallanta ke kala maliku قال مالك ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبق صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع tazu magana mun kai mutum ya sai da shuka ce alhali ta da ta gyaru ta isa ci to yanzu kuma kala malik wa mun ba asali haidi a arda wanda ya sai da duk gonan ko duk itacen gaba ɗaya shi ba cikkata a cire a bar mai uwan ba gaba ɗaya su kutun gona ya sai su ko ba haka ba duk gaba ɗaya eh asla halidihi lambu ne ya sai su asali ne wato ita itacen da a ciki da shirke shirke su ya sai su ko kuma ya sai da arza kasar gaba ɗaya sai su Ya ce kuma wafi zalika cikin kasa ko cikin hayarin akwai zarar shukka aw samun ko akwai 'ya'yan itace amma lam yabdu salahu gyaruwar su bata bayyana ba bai su sa ci ba in gaba ɗaya na zai sai su har ƙasa ya halatta sai su ba eh amma inda su ɗaya na wadda lan yabdu salahu haka magana ina fata mu fahimci wannan karin bayani zai zo babul bai to malam yace fa zakatu zalika tunda bai isa ci ba ko lam yabdu salahu bai isa ci ba to zakata in ya kai alal mubta'i ga wanda ya sayi wanda ya sayi tun kai tun da wuri ka sai sa tun bai kai a ci ba ga gaba a dawo ma a ce kai zakatu amma wa in kana ba, in har yayi daɗi, wa halla bai'u ya kai lokacin da sai da shi ya halatta ya ne na ya ko salahi a nan sanan ka sai da shi to fa zaka fa zakatu zalika alal to shi ga wanda ya sayar shi zai zakka illa an yashtari da ha alal mutani sai in sun sayi an ka sayar ce to dakata gaskiya wannan sarai ka sai na ganga bai kai ba gaskiya don na nisa ba cewa kallon kana sai da ni abin ina kana sai ina samun miliyan guda to ka ce duk ka kasa ne ka ce ɗari bakwai dubu ɗari bakwai to ina iya sai dan ma da shi amma da ko ba da zakka kai ka da zakka ana bin ka zakka in ka yadda kamar irin wangar aka yi da aka ce to tun da abin ya kai haka to wallahi ban ba da lali ko ni ko kai ka bashi ya ce ya yadda to shi ma haka ka ce to tun da abin ya kai haka to na sai ma amma ka da zakka ya ce ya yadda to shi ke nan. an gane ai sai zan kenan cikin ɗan rabuwa kuɗin nan na da bikin waye masu azzakar ko ba haka ba sai ka yi da zakka in kwace a Allah bai yadda kai da zaka ce to tun zaka da to kara min dubu hamsin sama kaga in samu abin da nake da zakka kuma ya halatta mala akwai tambayoyi suna da yawa inda ba su da yawa babin na gaya dan yawa ko mai tambayoyi ko mu dan rage zango ba na ba rage zango bar mu rage zango dun babin yawa ga mu yi mu dan gaba ko biyu ko uku dai sai mu tsaya nan karatun yau bai da wuya da ma gare babu ma la zakata fihi min al-thimar abinda ba a yi mai zakka na ya ita shi mun san tamru da biyu da ice na zabibu da ice na ko to akwai wasu ya itace da ba a hidda zakka akar wata Allah bismillah babu ma la zakata fihi min al-thimar قال مالك إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر وما يخطف منه أربعة أوسق من الزبيب وما يحصل منه أربعة أوسق من الحنطة وما يحصل منه أربعة أوسق من القطنية إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ السنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة نعم قال مالك إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسك من التمر idan mutum ya kasance yana da abin da zai taɗi na dabino wusuki bi wusuki hudu ma ya jiddu da jaddada jazza المعجمة كلاهما muhimman jazza idan mutum yana da abin da yake taɗi na dabino ya taɗi kuma dabino amma sai dai kash wusuki hudu na can kai na mai gona uku ko bangare uku bangare na dino gare ta kaɗai mai sai zan musu ke hudu da dino sannan wa ma ya kasafu minhu arba'ata aw suqi min az-zabibi sannan abinda kuma kana da bangare guda shi ko zabibi gare ka abinda ya kasafu tabi zai tabe na zabibi shi ko ya tabe wasu ke nawa shi ma hudu sannan wa ma ya hasudu minhu arba'atu aw suqi min al abin abinda zai girbe shi kuma kina da gonan ne gonan alkama ita ma wasu ke hudu ta kuma kowa da nafi cewa wasu kibiya sannan wa ma ya hasudu minhu min arrayin minhu arba'atu aw suki min al-kutuniya sannan yana da abun kwalba mai kwalba me an mai kwalba yana da kwaras kwaras ko koya da gida ita ma yan nome ta kashi musu ki huduna shin tambaya ko ko malam mi a ifalin abin shin zai hada yi plus eh hudu hada da hudu takwas takwas ga wasu hudu sha biyu sha biyu ga wasu hudu sha shidda ayi zakkan musu ki goma sha shidda shin ko ko kowace individual aka tsaya in ta kai in ba ta kai ba ai an gane ai to duk karatun ya kare hito ma takas a fada ma wata illa da aka ta maimaita ma shine sinfi aka bi family aka bi kabila aka bi to sai in kabila sun haɗu in kabila sun haɗu a haɗa a haɗa zakat amma in kabila ba su haɗu ba ba a haɗa su don ka san abin da kabila aka magana ga da ayyukan harkokin lahu to waɗannan ya kabila gudana innahu la yujma'u alayhi ba'du zalika ila ba'd mana ce ba a tara ba a tara sashi da sashi ba a tara da zabibi da inabi ba a tara inabi da hinnati ah, kuma duk nafsin hadisi ya ambace su nafsin hadisi ya ce hinnatu wa sha'iru wa zabibu wa tamri ko Duk a ƙara ganowa ba sunan ba ne jinsi farli aka magana to ba a haɗa su gaji nan ga karatun ya ce hu la yujma'u alaihi ba'du zalika ila ba'd ya ce wa hu abin da sa laisa alaihi fi shay'in min zalika zakatu duk cikin waɗanda an ka ambata babu zakka hatta ya kuna fishin fil sai ya zan sinfi guda min at-tamri inda biyu sinfi guda shi ya kai wasu biyar in biyu na kowane irin jinsi na dabino sawa wadancan da muka ambata cikin wancan da muka wuce musuranul fara hehen da su ajewa da su kabil da su duk wadancan jinsi da muka ambata na wancan kafin da muka bata to duk gaba ɗaya jinsi guda in dai duk suna su da dino to duk gani an fahimci wannan sai ya ce awul zabibi ko ko zan duk jinsin zabibi awul hindati ko ko zan duk jinsin hinda alkama ko wace iri awul fil qutuniyati sai ya ce ko ko zan duk jinsin abubuwan masu kwalwana kila fahimta kuma ko abubuwan masu kwalwa sun bambanta jinsin su akwai masu kwalwa masu mai akwai masu kwalwa masu gari ba su mai to masu kwalwa masu gari jinsu masu kwalwa masu mai jinsu an fahimci karatu ma ya sai ya kai ma ya bulugu sinful wahid minhu khamsata aw sai kowane jinsi ne ya kai usuki biyar bisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam da sayin annabi kama kala rasulullahi duk wannan dun mu bi kuma da manzo sallallahu alaihi wasallam yace fi ma duna khamsati aw suqin min at-tamri sadaqa babu duk abinda da dabinun da bai kai usuki biyar ba bai da bai bai da sadaka to don mu ce wusuki biyar da nan da an bata sai sun kai biyar yadda ba ai karama ma nan sai muna ita in kana fi sunan wahidi وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق وإن كان وإن كان وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه bayan ya ce wa in kana amma in ya kasance fi sinfil wahid daga sinfi guda wanda mun ka amfata kamar zabibi duk kowane irin jinsi na zabibi kamar irin hindatu kowane jinsi na hindatu in ya zama da asnaf daga cikin waɗannan dangoga duka ma ya bulugu abin da ka kai hamsata a sukin kowane jinsin nashi zai kai wasu biyar zabibi wasu biyar ko tamru wasu biyar ko hindatu ko abin da muka ambata to fa fihi zakat ana hidda mai zakka amma fa idza lam yablugh hamsata aw suki idan bai kai wasu biyar ba fala zakata fihi babu zakka wa tafsiru zalika qarin bayani game da wannan an ya juzzar rajulu mutum ya taɓe mina tamir da dabino ya taɓe dabino hamsata a suke musu kibiya dabino duk sunansu dabino a gane dabino a sunan shi wa in ikhtalafat asma'uhu wa alwanu ko da sunaye ne da launi launi ya canza wannan janibu wancan jama wancan kabisu wancan ajawa wancan kaza kaza duk ko da sunayensu ya canza in dai suna da common noun dabino ko ba shi ba to shi kenan wa alwanu ko da duk launi launin nasu ya canza wancan mai dada wancan baki kiran wancan danye shar ko ba haka ba duk da dabino eh duk dabino to fa innahu yujma'u ba'dahu ila ba'd shi ana hada wani da wani an gane karatu thumma yukhadhu fi thumma yukhadhu min zalika zakatu sannan a ga mai haida zakka amma fa idan lan yablu zalika idan bai kai wancan muskin da da muka magana ba fala zakata fi babu zakka an gane karatun waka zalikal hinsan tsakiyar karatu da ta gari da wani ko waka zalikal kanana yake idan hannun ka ne mu kai kala maliku وكذلك الحمرة كلها السمراء والبيضاء والشعير والصلت كل ذلك صنف واحد وكذلك الحمرة هكذا هندته wata muka ce alkama ko kulluha dukanta as-samra'u mai kasa kasa brown samra brown wal bayda'u da farakal duk gaba ɗaya wash-sha'iru da sha'ir acca ko Wa wasuntu da sultu dukan waɗannan kullu zalika sinfun wahid da dawa shi sadan ce muka da sultu da shi yan gida guda kaga da dawa da acca ɗin da kuka ce shi ashirin ko kaga shirku duka cin sun fi gudana ko da sun lan haka mu akwai mu cikin dawa ko mi launin dawa kullu zalika shirku ƙara bayani malam فإذا حصل الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه جميل yace fa idza hasada rajul idan mutun ya kirbe min zalika na wancan abin da muka ambata kullihi duka ne ya kirbe ya samu kamfata a suke musu biyar to tumi alaihi babu zalika ina wa sai a tara mai sashi da sashi ko ba haka iri gudana da jaddawa da farar dawa ta gudata da yan makirare da manyan manya kamar idanu in dai dawa na to duk dawa na wa wajabat fihi zakatu kuma zakata wajaba amma fa illam yablugh zalika idan bai kai wucin biyar ba fala zakata bi babu zakata الزبيب بمعنى وكذلك وكذلك الزبيب كله أسود وأحمر فإذا قطف الرجل منه خمسة أو سقم وجبت فيه الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه شكرا يتشي وزك وكذلك الزبيب هكذا الزبيب إن بيكي نوكو إن يبوشي شما كله دكين إلي بأين أسوده وأحمره baki ne mai baki da mai ja duk gudana fa idza kadafa ar-rajulu minhu khamsata aw sikin idan mutun ya tsinke wasu kibiyar ya tafi wasu kibiyar wajabat fihi zakatu zakata wajaba a fa in lam yablug zalika idan abin bai kai wasu kibiyar ba fala zakata fihi babu zakka wa kadalika al-quduniyatu وكذلك الحسنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماؤها وألوانها والوانها والوانها yace wa kadhalika haka al-qutuniya abubuwa masu kwalwa iya sulfin wahidin sulfi gudana misal al-hindati kamar da kasan hindati sulfi gudata wa tamri da biyu yana da asnafu shi ma zabibu da zabibi wa in ikhtalafat asma'uha wa alwana ko da sunaye da launi launi sun canza ko duk da iri gudana ba ana sun yace da hindata da tamu da zabibi iri gudana ba a'a hindata tana da asnafu da yawa zabibi akwai dan guga kala kala haka nan attamru akwai amma dai sunan su hindatu wannan ko to duk jagari haka wancan zabibi ko eh duk guda haka tamru ko eh duk guda to haka yake wal kuduniyatu shin wai malam ne abun kwalha ni amma su kwalha ga dan ambata mana wasu daga ciki Kalau mai kuniya tu al himma wal adad wal rubia wal jilba wa kullu ma thabata ma'rifatu 'inda an-nas annahu qutniya jazakallahu khairan wal qutniya tu abinda abuwa masu kalwa al himma himma suna cewa kwaras kwaras wal adad da adad wal rubia da rubia suna cewa wake wal jilba da nomi wa kullu ma thabata kai ba wadanga dai ba wadanga sunan sani dan madina na kun sani shi mali wadanga sani ka kaga kai dan sako kila kare wasu abu yace kai wa kullu ma tafata ma'rifatuhu innan nas duk abin da ya tabbata mutane sun san abincina sun san kwaya gare gun mutane annahu duniya sun san kwarfa gare eh abincin ku aka kula in kuna da shi kuma kuna ci ko rayu ku yi murna ku ce an kawo abinci ku sa cikin buhuna ku aje don gabarin kore yunwa fa idza hasada rajul min zalika فإذا حصل الرجل من ذلك خمسة أوصف بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أصناف القسمية كلها ليس من صنف واحد من القسمية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة جزاك الله خير شيء فإذا حصل الرجل تدعى to duk abin da aka ce mabutuniya abu mai farfa idan mutun ya girbe ya girbe hamsata a wusukin wusuki biyar bisa'il awwali sa'in farko dai na asali da shi aka awo ya samu sa'i ɗari uku wa sa'i na ya sa'i na farko sa'in nabiyyi sallallahu alaihi sa'in annabi sallallahu alaihi wa in kana min zamin asnafil kunya ko da yake dangi dangin masu farfa kullaha dukan su laysa min sirrin wahidin su ma milku kunya ba sun fi gudana ba su masu farfa amma abin muka ce musu muka san wace su masu farfa wanda an ka san yan sun fi gudana waɗanga ‘yan masu maina waɗanga ‘yan masu gari na waɗanga ‘yan kaza na ko ba haka ba cikin kuduniya in dai wanda an kasan jinsi gudana to fa inna hu yujma'u zalika ba'duhu ila ba'd za a hada sashe da sashe in ya kai wasu kibiya wa alaihi fihi zakat an gane karatu sai ayi da zakka mu sai insha Allah da yake lokaci ya dan karatu ko wala ya gaji mu nace ya gaji wanda mutane ko ne eh, ke lokaci na da wuya akwai tambayi ko ko mutane, ina da bari misali insha Allah a ah, sai dan bayanin ne kaso in kara game da yanayin jiya ko ko kuma matsalar wacce da ta faru ta wadda muka yi addu'a jiya kun ga wato abin da kai ta nanatawa duk kullum mutane kuma haka yanayin Najeriya yake ko kawai dai in an ka tafi ka an ka ce ka ce alhamdulillah ka bari ga Allah kai na Allah to abin sai ya ci gaba amma in ka tashi kan nemi hakkin ka sai abu ya dakata kuma ba Allah can mun bashi wajen sati guda mai masa adalci ko ba haka ba sati guda ya kare ne ce ko masa nan muka yi abin da muka yi ina gama karatun ban kai gida ba sai kira ni ga waya kisan ce muku lokacin da ina magana na san waya tana kai gari kuma sannan mutane ne kanne ne da yanne ne da irin eh, kanne ne da sauran duk abokan arziki da sauran su da muke tare da su ai suna cikin masallaci ba su sannan kuma ko babu kane babu wa yau da mila'inci yayi yawa kun san matsalar ko ba haka ba ban kai gida ba bayan an wace mota ta sai ni zagaya haka sai ni ga kira ni ga kira waya ne dauka sai ce shi na to dama magana abin da ya kira ni shi ke ya ba hankuri kuma ya bani uzurran ko ku abubuwan da sun ka faru dama abinda muka nema tun farko na tun farko abinda muka nema na cewa ni na cewa ya yi ya ce wallahi al'amarin gaba ni ni yi niya ba kaddara ta ta ko ku ɗan iska na sun ka wuce na da biyu. kuma still haka ya ce ya ce amma ka bata maka kanka lokaci don ka bage ayi addu'a ko ya maka ayi addu'a shi an matsala to kaga wannan wallahi ban taba zaton ban taba zaton cewa wai yanayi waye sa shi ke nan wa a ce a turo a yi a yi a yi amma abin da dai nake jaza cikin cikin rayuwata wato ko da ba shi yayi ba a zama ina unguwa ya kamata a ce wa na shi wani abu ya faru haka ko ba haka ba wani Allah ya tsare gaba duk tare da kuma sai a ci gaba ko ba haka ba to sai kiran ya bani bayani kuma bayanin da nace na gamsu da shi na cewa hakikatan ba ma wai wanda kuka zato ya tura ba ma tura hasali ma wajen ambata ne su ɗan yare ba san da sun shaka sun sha sai sun so kai gaban kansu hasali ma bai ko san hitarsu ba kuma tun da wannan rikita sun kafaru da sahi ya ja musu kunne cewa kar su zo ko ina dokar fansa Kar su zo to amma suna kasan da yan innau ko ba haka ba eh, eh kawai Allah shi ba ku mu samu kawai don sai a ce dai shi shugaba oga ya ji daɗi bari a taya mai aiki don ga san ma aiki suka cewa ya yi ta jankunan su game da haka nan amma ba su je ba karshe sun ka taso on their own sun ka ɗauki mataki sun ka sun ka afko muna suka yi ta wannan abu ga wannan abin mun san da matsalar siyasa tana ya faruwa ga wannan siyasa ta wuce gaban da kaza to har irin nan sakkwato ko ba haka ba ba kai ba kowa na iya faɗa haka kana shiga gari ka tada tafarma amma dai ni kawai abin da na ji zagi ne cewa sun yi ta hurta cewa shi ya turo su kaga ba shi ya turo su ba shi ya turo su to amma ne amma wai a ce ma wani ya hankuri matsala ta kasara ta ba yi ba haka shi an matsala kenan ko ba haka ba kuma yayin da su waɗanda yan area din su waɗanda yan area bida kai dai kawai a samu dama su kawai ko baka ce su kashe mutum sun kashe mutum ba an samu dan wani shubha ina fahimta wanda ko su wanda suka sa su ba su kashe sun hikarin su ko su sun hikarin su saboda haka bayanin da ya min na gamsu illa ma yana cewa ba a yi mai adalci ba na ce wani irin adalci wai ba a tuntuɓai ba na ce wacce irin tuntuɓa cewa cewa haka yi ma ko garkar dubbi koran nan ba da muka tashi bulugul mara'i ba ce aka kai wajen wannan wurin saboda sarkan yana na kusan da matsalar suke ba ba shawara suka da ba ko to ya zai iya tuntuɓa ce na farko ban da waya ce ko ba haka ba wayar da aka wadanda cikin wadanda aka su na kira ba su doka ba to mi zan yi in tashi in sai haccan? yace ba a mai adalci ba saboda ni saboda dole a kira shi a faɗa mai in kira shi in faɗa mai gashi gashi gashi nace amma ai na wani ga lasfika sannan ba ga lasfika ba kowa ya ga mace shi ga cikin daren nan kowa ya ce ko ba haka ba sannan yace ce ya kira ai tun da abin ya kwaru malam ya haya zaya muna tare da shi alhamdulillah dan uwa sai ka inda na ya kira shi shi malam ya ce mashi me yasa an ka fashe motar wani to kuma ai ya ce mahammalin za a malam ya haya ya sa hamsiri shi wa mutane bayani shi shi a nan ya ce da da ya kira shi ya ce ga yan uwa ɗalibai sun dawo da wajen karatun bulugul marami da sun ce da ya bayani cewa ka tura an tattace mota kaza kaza kaza nan shi na yaka ba da bayani a lasika yana ba waɗanda an tare da malam ya haya bayani wannan lokacin kuma yace kuma ga hali kuma sun gamsu sannan kuma bata kare ba sai da ba da yayan tashi sai har gida ne ya yi mai magana game da waɗannan abin da ya bai kyauta ba sannan kuma ya zanna ba malam ya haya a z game da abin da aka saboda haka gani ya kai kamar ya ɗauke nauyin al'amari ko haka ya gani ni ce i to kila lalle da haya a tare da ni tika kuma tare muke kwara da aka raba duk ya girme mu a shekaru amma ta hanyar wa'azi da tuka da ni da ni garin ga ko a ce sabbaton ga to kusan ma shi an na gaba gaba wajen mu ta shekaru ta bi ta bi ta amma wallahi har yanzu da kaji ina magana ka ina mai magana malam ya bi ambata min cewa kai magana da shi ba bai ce min ya buga ba bai ce min ya zo wajen ka ba bai ce min kai mai bayani ba amma ne malam mun kuma ya min dace amma ban ji wannan ba da a ce malam ya yi wannan bayani da toran na magana ta mutu saboda malam ya da malam ya su malam ke su malam da take da da ka duk babu wani cikin su wanda za a samu al'amarin da ya rade a ce ai masa bayani kuma ya faɗa ne kuma in murji kafa ya ce ban yadda bai ma yiwa ne sana kullu halin dai dai kai ban bayani tsawo mai dogon bayani wanda yake abu bukata ga ambato ne abubuwan da ya ja isha ne na can suna su na siyasa ni dai a irin ɗauka a rayuwata na yahe a yakan ce dama ai abin da ya kaso a ba da mota ya gyara ni ce alhamdulillah mota an gyara kuma komi da aka sawa an riga an sa kuma wallahi babu da wani abu kata na kuɗi ne ya bar abin duk abin da ya niyya can ya ba wasu Allah ya taimaka Allah ya saka mai alkhairi kuma addu'ar da muka yi to ba mu yi warware ta don ba mu isa Allah mu cire Allah ko ba haka ba kana cewa Allah yi ya taba kace Allah na wasa ana yiwa ba yiwa shi a kuskuren da yayi kuskuren da yayi bari har abin ya zo da sadda abin ya faru zuwa sadda ne wata gani waya kwana tara kwana tara Tunda da ban yi addu'a ba sai ran da mun kai karatun jiya ban taba addu'a ba sai ran da mun kai karatun jiya kaga ma an yi da ni da faka fata sa'ayin Allah da Allah bai ashi addu'a mu ba shi kenan huta in kuma Allah ya sa ya ashi addu'a mu sai mu sake mai addu'a Allah ya sa ta zo mai da sauki ko ba haka shi dai za mu cewa Allah ya sa ta zo da sauki shi dai za mu cewa babu abin da amma dire ababu sannan kuma su ƴan uwana almajirai da duk sauran waɗanda da cikin guwar gada masu ce na kusa da nesa da na tare da ni da wanda ba tare da ni sani wanda matakin doka ba na dokai don ni karan kai na ni kadai ba abu na wanda yau ya ka bugan yau gobe shi ma na haiza abu ko ba haka ba jibi malam wani da abu citta malam wani ai ya kamata alal akalli kila yana da duk waɗanda sun ka to mabera ga yan waɗanda muka ji muna cikin sahihin dai waɗanda sun ka to sai akallan cikin mabera na shekara 20 to ga ko duk wanda ka zo kai shekara da 25 ko da ina ta in dawo ko ba haka ba in ta in dawo in ta in dawo amma da shigowa ta cikin wani da zuwa ai shekara 25 ga duk wanda a cikin shekara 25 ga wuri ina da aya na wuri ko shekara kuma kai ina ga haka ya zama naka to ga a ce muna haka nan sanan kuma duk wanda da muke tare da su sura mun kai karanta da biyar su a islamiyya ko kuwa makarantun nan zauraka ko wasu abubuwa sannan a ce kuma duk da haka nan babu abin da zai faruwa gare ka illa rashin godiya da mutunci ba ka da ko ba haka ba ka jin daɗin ko kai duk wanda kake in ko kai a hana ku sarki hankuri ba ba haka ba sannan kuma abin da yasa in abu ya kwaro sai ka doke shi da zaki saboda ni saboda in har kawa na kusa da gare ka na nesa yi duk saboda su masu kuɗin ko masu halin abin gana na alhaji hamdu wai wani na tasuriya ta wai dan wani mai kuɗi na da dan wancan da sun kai fada dan mai kuɗin ga ji ma dan talaka ya gwaggwalce shi ya kuɗe shi ya nakasa shi ko ba ne ya jawo dan ba Allah ka san ga nashi shi ba kiri sai zai kama alhaji ka rashi alhaji ga shi kaga wannan ka yi to shi abin da ka mamaki shi sai dai kawai sai ba ranar biyo ba bibi dan tana ka shi kai matsalar ka mi kai ko dan mai kudi shi an matsalar mi kai shi dan mai kudi ga wai abada din mi madana ayi magani abin wai a'a laihi ne shi ka talakan ba an washe mai gushi ai wai mi kai shi fada dan mai kudi to haka suka yi muna ko ba haka ba duk kai magana sai a ce shi awwa bala kula halin babu bukatar komai in mun yaye kamar da ambata muna da sakamako da Allah ni dai ni haka wace mota na yayi kuma daga sannan na yi stop nan addu'a ban koma addu'a kuma ina ba su yan uwa duk gaba ɗaya su rike cewa Allah shi ƙara ba mu ƙarfi sannan kuma ina jawo hankalin da su duk ɗan siyasa bangaren PDP da bangaren APC na tabbatar na na mabera ne kamar ga kuma mabera da mu waɗanda abin ya shafa cikin mabera su yi tsoron Allah su bakka mu ɗan mabera suna ta samu da hankali ya kamata kudu su a wata unguwa abin zabban mamaki ta hanyar wani karatu na wa'azi muka ce kudu kasa abin da ka faruwa abin da ka faruwa cewa an kai a kira yan area na wannan unguwar gaba ɗaya kwakwahin district wannan district gaba ɗaya a kira su su gan don kada su yi su addabe mu kada kwakwacin su ɗan yan yada na an san yan na ɗan ina mutuwa suke amma abinda aka wa alfarmar da an kai muna a kira su su gane mu don kasa mu wai ji wanga to amma nan su kuma ɗan cikin maberan na yan area boys na maberan na su nan gida wai nan gida fa suna sun kai wa aiki eh ba ta ba suna sun kai wa aiki wala hatta ina ne ka zama da ibadan da koyo da kike da kike da hondo da ni da ni da ni da ko ko ne ba ta bayan ba amma nan ba mun zaba ba mamaki saboda haka dan Allah abin da ka kokari kira ga su dai a tasabta a ji dai a awa na gida raguwa ko ba haka ba ko babu komi in kana na gida ya kamata a mara raguwa akwai lokacin da ina farko farkon na dawo ina jin shekara bayan dai zaben abu ya wuce irin sadda ana a kakarin matsalar area boys din nan ko ne da kuka ce mai iraki ko wajen gidan sarki ko ko iraki aka ce mai komi ina ba komi akwai wata akwai dan ɗan yakuwa ta cikin gari take in ziyarar gada da kai na dawo in ina kai mai waziya da ko da so gidanta ɗanta university ya karatu a wancan lokacin ya zo yana mata karere kaza kaza kaza kaza an an shi mai waya ta wajen dubu talatin ko hamsin gaba da haka yana ta kuka kaza kaza kaza sai gani sai nace su afin ka shi ma waya sai ce a wasu na kaza kaza kaza kaza ashe kai shi wanga yaro ashe ya dan shiga network kun gane Yau yawa yana on network mi ashe mi yayi ya dan fara yan shaye shaye kuɗi na shaisha sun kai mai tsauri yadda nan ɗan area ya fi san musu waya to don ya ɓadda sauƙi ce ɗan area kawai sun tare sun ka bace sun ka mai waya ni na taho da karsa shi na ban ma san su area su ba sai ni ta sama can ni ce zan je an su mai waya ina zuwa na yi bakin haka gehe guda da mota na tsallaka titi ya suwa kama ya da ko na shigo na sai ce a sai ce kula ka ta sai nace mai kai an waya sai ce ne har da mai dan akwaku dan yana voice na mai shaye shaye shi ka sai ce mai kai waya yaron ga sai ce ya ce a wai ta kai ba ba ni an ka baka ka waya sai ya muce mai ni ba zan ji ana magana wata ban gane kanta ba ana wani yare ashe ya bashi ya dan bashi abubuwa duk yare eh sai nake ce Allah sai ka bashi waya ce sabin nika tunawa in dan ji dadi kuma in ji haɗari ashe na kai na cikin haɗari ban sani ba ina cikin haka sai wani katon ɗan area boy sai ya gani a ah, mallan na sai taso sai ya ka sai mallan ai ka karanta shemu nizamiya ni na mance suna cikin waɗanda an kai ta gudare ta takwallai na ya kai kafi ya kwasa ni ba ma sai shi ba wai aje na karanta sai nizamiya tun zamanin marigayi malam jatau ina da wani sakutun zan malan jatau to tun lokacin da malam jatau ya doke ni karantar a wurin tun sannan wai na da shi wurin mi a ta na ce oh, kaji kaji kaji kaji sai to mai sha'ara da yadda ya jawo addaki ya rance da Allah aba malam waya ce ko ai farin ciki ya rance da Allah ya ja ta gaban ta ni ba san ja kai ba yanzu ya kwa ya kama dan akwakun nan nan ya balle ya wurga shi sai aka ya buci to ashe babba na a wurin sai an ka to ana yi ana mi aka ce kai na kai na ban ga sai ce ai wallahi wai da an ka ai ya kaza kaza shi haya sai shi ta waka sai samu ya ce wannan mabera nace to ani mabera nake wannan mabera dan mabera har yanzu yana cikin mabera kuma ina ganin kullum yanka ganin cikin ko cikin giya yake sai ya faɗi ga gaisar na karanta sai makarantar malam bala marigayi malam bala ya zan dan yayi a boy sai su sai an ka ce gare shi nan sai ce wallahi ya ba su dan nan zuwa la'asar su kawo yannan to haka ko an kai an ka to ka kace ce eh, eh ya ta ya zama na ina nake sai ina ina kananan tsawon gidan kamar nan ne sanka? nace ka zo nan ka tambaya in eh, kana samu na ba ai la asaba sai ka waya dan era voice gaba da baya babu Allah da Annabi cikin al'amari amma ka ga yana dan girma ba ka saboda ka dan taba karatu ta shi a difin bai ko gane ba don ya ga bai ku gane ba ka gani ba to irin waɗanda abubuwa sai kamata a samu alfarmar su eh tun eh, da ya gane da bai wannan ba eh, eh abu na biyu duk irin waɗanda abubuwa da nishi kamar da ni ambata jiya motar katawa ta kwalo ne sai ta kasan ko ko kai awa sai kaɗan masana ko ba haka ba aiki ne ba ba wa kan siyasa ba ne ta ba ba bara ne ba kuma har yau babu wani ɗan siyasa ta ce mallan ga kuɗin mai hasali ma asusu ko da da adashi ko ba haka ba na cin shi dan albashi ka ɗaibe wani abu ka aji ka ɗaibe wani ka aji ka ɗaibe wani ka aji ka ɗaibe wani ka aji shekara guda kana tarin kuɗi ko ba haka ba idan tashi ina jin da malam muliga haitan da malam umar yi su ashe na ga wannan littalin sa malam muhammadu mutucin allah ina son ya kai ni wurin sayan mota na shi har yayi mamaki kina ina samu kuɗin sayan mota ce asusu ni da kuɗa da shi nita ya ɗauki ta ce to muka ɗan yawata muka ɗan yawata duk abubuwan da ɗan tsada sai ce akwai mala a umar killi yana cikin waɗanda gaskiya ya amince musu kuma shi ma ya ba da kuɗi an so har kwatar an kaso mai mota mu tai mu samu mun ka tai muka samu ce idan ne haka nan na saboda haka bari a da zai muna bari ya haɗa mu da wanda ya so ya so mai mota ni ma a a bashi kuɗin ya so to haka an kai suna cikin shaida ta suka kare shaida in ɗan siyasa ya ban mota kaga ba dan siyasa ba ita ba to kuma tun sannan babu dan siyasa da ya faɗa da yace ya sha ma ga bi irin waɗannan ya kamata a kula da su eh, eh, eh kuma yanzu in ka cire karatu wanda muka yi na kwanakin ga guda uku ka cire zuwa jami'a ka cire zuwa gida babu abin da ke da mota babu abin da ke da mota daga zuwa karatu sai zuwa jami'a kaga duk abubuwan daruriyatu na ba na shiga mota don wanka ko kodin kuni ko don wani duk da ruriya suna in yanzu ta tsaya to duk komi na ya tsaya haka abuwa suke Allah ya samu gani saboda haka ni yanzu na yaye mai haka Allah babu wani abu tsakanin da shi ko ba haka ba yawa duk waɗanda yan uwa da suka je na tafe su ko dangi ne ko wani to in sun ji zahi su yi hankuri su yaye ni na yaye musu murai duk da dai bai musu laifi ba duk ban tafe su ba bai wasu addu'a ba ni wa ko ba haka ba zan saboda wala ta zirwa zaratun wuzar ukura lahin wani bai shafa lahin wani shi yasa ni ta kokari cewa kawai ga a extending na shi shafa wanda bai shafa ba tsakanin da shi to ni na yi ba shi mota ba na yi ne Allah saka mai da alkhairi ko ba haka ba sannan kuma in ma ke kai annur ka dauke ta ga kasu kana katin wurin ko ba haka ba shi ke nan don a na lahiya yau in ka hitar da ita kai ka hitar yau ni na gama don na ce na yi ta wuce ko in ya hidden hidden what what to sai ce mai ta mai mai tuwa ba ba haka ba to sai ce shi kai mai addu'a ba ni ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu